Bismillahir Rahmanir Rahim. Al'umma na duniya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wato yau shine ranar Litinin 23 ga watan uku shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi. Kuma a cikin wannan lokaci muna tahe da wani ɗan tsokaci wanda yana da mahimmanci kwarai da gaske a rayuwa musamman dangane da wannan jarabawa da allah ya kawo wa al'ummar duniya ta wannan cuta ta numfashi wato coronavirus muna fata allah subhanahu ta'ala ya ɗauke mana wannan bala'i a bayan ƙasa baki ɗaya albarkacin alkur'ani da ake karantawa kuma ina so in ba da shawara ga al'umma musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba cewa mu bi shawara ta likitoci domin kowane ɓangare Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun duk abinda ba ku da ilimi akan sa to ku saurari masu ilimi kada mutum ya taba riya shi a kowane bangare yana da ta cewa akwai bangaren da kana da iliminsa akwai bangaren da kuma baka da wannan ilimin sai ka saurara bari ba da 'yan misalai kaɗan wanda za su shiga cikin wannan fassara aya ta fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun yanzu idan ka ji rashin lafiya a jikinka ka je likita ya auna ka yana iya cewa kana da ciwon siga to ciwon sigan nan likita zai iya kafa ma dokoki ya ce karkaci hatsi karkasha lemo karkasha kaza ya gaya ma abubuwa masu daɗi ya ce karkaci shin likitan nan za ka tambaye shi aya ka ce ya kawo ayar da ta hana ka ci shinkafa ko hatsi ko lemo ba za ka tambaye shi aya ba wani ilimi ne mai zaman kansa wanda shi ma dole a saurare shi a wannan bangaren kuma yau ciwo zai iya samun ka ya zama ciwon nan tiyata za a yi a fiddo shi to aka ce yanzu ga mahaddacin ƙur'ani wanda ya haddace ƙur'ani ya san fassara ya rubuta ƙur'ani amma bai taɓa shiga aji aka koya mashi likitanci ba bai san likitanci ba amma kuma ga wani marar sallah wanda baya sallah arne ne ko kuma ba arne bane kirista ne ko kuma ba kirista bane addinin hindu yake yi bai sallah amma shi kuma ya yi ilimin likitanci kai da za a yi matiyata alaran mancan da bai taɓa yin likitanci ba za ka ba yi matiyata ko ko dole ka dawo wurin marar sallah tun da shi ne ilimin likita kaga tun da ka san ɓangare ne na lafiya ɓangare ne na likitanci a wurin ba magana ilimi ake yi na ya karanta ƙur'ani ko bai karanta ƙur'ani ba a wani fannin ilimi ne daban wanda dama Allah ya gaya mana kuma yana ba da ilimin muka domin wa ma'utitun min ilimi illa qalilan duk ilimin duniya ga baki ɗaya an haɗe shi Allah ce kaɗan na tsakuro na baku to shi kuma ilimin da aka tsakuro ya fantsama ne hannun al'umma ba a bada shi ga wata rayuwa guda ɗaya ba ilimi yana watsa ne a cikin al'umma wancan an bashi na likitanci wancan an bashi na injiniyarin a ƙur'anin ma wancan an bashi ilimi na baki wannan kuma an bashi na fassara wancan kila ilimin fiƙihu ya iya wannan kuma kila ya iya ilimin hadisi wannan kuma ilimin tarihi ya iya to ilimin muka sun watsu ne a cikin al'umma wani likita wani injiniya sai allah subhanahu wata'ala ya ce to kaf ilimin na ɗauka na baku amma kowa da irin ilimin da aka bashi wa fauka kulli zai ilimin alim duk ilimin ka to wani na gabanka, ka abinda wani ya sani kai baka sani ba kuma ta yi kai ka san wani abu wanda shi kuma bai sani ba don haka shi yasa nake jawo hankali cewa mu yi da'a da biyayya ga likitoci da kuma hukumomi da suke ba da shawara kar ku damu don wajejen ibadu kila kai kirista ne a ce an hana ka zuwa coci kila kai kuma musulmi ne a ce an hana ka zuwa masallaci kila ku 'yan makaranta ne a ce to makarantar nan a kulle ta na yi imani cewa neman lafiya ake wa al'umma kuma idan ka je ka zauna a gida kai ibadan nan Allah zai amsa saboda haka hali ne na lalura mu a matsayinmu na babiya alkur'ani domin dukkan wanda ya sanni ne ya haya masu suka ban yi imani da wani littafi ba a duniya sai alkur'ani to ƙur'ani ya nuna mana ɗa'a kuma ya gwada mana akwai darura lalura in ta faru abin da yake halak abin da yake haramun yana dawowa halak dalilin lalura mushe haram ne a ci shi amma idan lalura ta gita Allah ya yadda ana iya a ci mushen babin lalura don haka ina jawo hankali ga al'umma mu zama masu da'a mun tabbatar da duk abin da likitoci suka ba mu shawara suka kuma gaya mu hukuma to mun yi imani cewa wannan abun don gyara rayuwar al'umma ne da haka mu zama masu da'a mu zama masu biyayya kuma kada mu shiga hurumin wasu duk abin da bamu da ilimi kansa to mu saurara masu ilimin abin su yi bayani na tabbatar da ba za su yi mana don ƙiyayya ba za su yi mana ne don inganta rayuwar mu. muna fata Allah shi taimake mu kuma Allah ya ɗauke mana wannan bala'i a faɗin duniya baki ɗaya da sauran matsaloli na rashin lafiyoyi da matsaloli na tsaro duk Allah kai mana maganin su wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh